ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين Shi ne wanda ya halitta muku daga cikin dabbobin gida waɗanda ya dace ku ɗora musu kaya kamar manya-manyan raƙumma da waɗanda bai dace da hakan ba kamar ƙananan raƙumma da tumaki ku ci ya ku mutane daga waɗannan abubuwa waɗanda aka halatta muku kada ku bi hanyoyin shaidan cikin halatta abin da Allah ya haramta ko haramta abin da ya halatta kamar yadda mashirkai suke aikatawa hakika shaidan maki ne gare ku ya ku mutane mai bayyana ƙiyayya ne ta inda yake son ku saba wa Allah da hakan.